ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da saduwa a wannan yammaci na asabar daren lahadi daren da ya dace da biyu ga watan biyu watan safa hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina yau shekara 1,442. lissafin kirista kuma yau sha tara ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin allah maɗaukakin sarki ya maido mu wannan masallaci mai albarka masjidu shababin sunna wanda yake na cikin anguwar harwa gana kwanar walde'i a cikin wannan birni namu na gombe fadar jihar gombe kuma a kasar mu ta najeriya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da ake gabatarwa sati-sati idan ba a manta ba muna cikin suratul kaf sura ta hamsin idan ka faro kirga daga sama kuma na san mun kwana ne a kan sura ta aya ta 26 yanzu kuma da ya kamata mu tashi ne kan aya ta 27 amma za mu sake komawa kan aya ta 26 saboda akwai abin da ya rage Allah madawacin sarki ya sa mu dace على رمى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد Allah madaukakin sarki yace alladhi ja'ala Allahi ilahan akara wanda yake sanya wani ilahu tare da Allah wani ilahu daban Allah ya ce fa'alƙiyahu sai a ba mala'iku umarni su jefa shi fil azabi shadid a cikin azaba mai tsananin gaske Allah madawacin sarki ka tsare wannan ne yasa muka dinga tattaunawa kan ya ake yi a saka ma Allah ilahu menene ma ma'anar ilahu inda muka ce kalmar ilahu tana nufin dukkan abin da aka rike shi da nufin ya jawo ma mai shi amfani ko ya tunkuɗe mashi cutar cuta wannan shi ake cewa ilahu muka ce a farkon wayannan ayoyi da muka tattauna Allah madawacin sarki ya yi idafar jefawa wuta zuwa ga wayanda suka kafirce sannan yi idafar wannan zuwa ga wanda suka yi shirka wanda muka ce malamai sun ce dalilin yin haka Allah yana so ya tabbatar mana cewa shirka da kafirci sun fi kowane laifi zama laifi su ne suke sabbaba wa mai su shiga wuta kai tsaye kuma ya dawama a wutarin shi yasa babu abin da ya kamata musulmi ya damu da shi sama da ya zai iya tsira da wannan musuluncin nasa ya zai iya koma zuwa ga Allah madaukakin sarki ba tare da ya yi kafirci ba kuma ba tare da yayi shirka da Allah madaukakin sarki ba wanda wannan yasa muka ce muka fara lissafo wasu abubuwa waɗanda suke sabbabawa mutum ya fita musulunci kana musulmi kana da kalmar shahada amma idan ka aikata wasu abubuwa za su warware maka musuluncinka na san mun faɗi guda biyar daga cikinsu sai lokaci ya yi halinsa don haka samu dora daga kai mu maimaita su koda guda tara haka mu fada sai mu tsallake allah madaukin sarki ya samu dace malamai suka ce abu na farko da yake warware wa mutum musuluncinsa shi ne yin shirka da allah madaukin da ka yi wa Allah madawacin sarki shirka to musuluncinka ka ya warware ina fata an fahimci wannan dukkan wanda ya wa Allah shirka to musuluncin shi ya warware a cikin wato rububiyar Allah ko uluhiyar Allah ko kuma sunayensa da sufofinsa idan ka yi wa Allah shirka to musuluncinka ka ya warware abu na biyu da yake warware wa musulmi musuluncinsa shine ya saka tsani tsakaninsa da Allah madaukakin sarki gashi yana bautawa Allah kai tsaye amma sai ya ga sai ya kama kafar wani wanda shine zai cece shi a wajen Allah shi wani mai daraja ne wanda shine garkuwarsa a wajen Allah to wannan ya warware masa musulunci ina fata an gane wannan abu na uku malamai suka ce abinda yake warware wa mutum musulunci shine wato mutum ya zama yana wato attahakumu ila dagut kai hukunci zuwa ga daguti ga hukuncin Allah ga Qur'ani ga sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inda zaka je a maka bayani dangane da wannan a warware ma matsalar da abinda Allah da manzon Allah suke so sannan sai ka ɗauka ka kai wani guri an gane wannan malamai suka ce wannan yana sababa wa mutum musuluncin sai ya warware Allah ka tsare mu abu na uku na hudu da yake sa musuluncin mutum ya warware muzaharatul mushrikina wa mu'awanatuhum alal muslimina ƙarfafa mushrikai da taimaka musu a kan musulmai dukkan wani abu da yake nuna wannan abin idan kai ka taimaki wanda ba musulmi bane akan musulmi to in kai wannan zai warware ma musuluncin ka ina fata an fahimci wannan Allah madaukakin sarki ya tsare abu na biyar da yake warware wa mutum musulunci shine wato yin shakka cikin kafircin wanda ya kafirta idan aka samu tabbaci ga ayar ƙur'ani ga hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya tabbatar da wanda ya aikata aiki iri kaza ya kafirta sai ya zama ga wasu mutane suna aikatawa aka ce kafirai ne kai kuma baka yadda a ce musu kafirai ba kana shakka cikin kafircinsu ko kana ganin su ma layin su wani layi ne mai zaman kansa ko addini ne mai zaman kansa ko wata mazhaba ce mai zaman kanta ingantacciya ina fata an gane wannan ka ɗauka cewa a da wannan musulmin da shi ma wancan da yake wancan addini nashi kowa yana ta iya ƙoƙarin shi ne ana bundun-bundun ba a san wanda zai kai ruwa ba lalibi ake yi ina fata an fahimta to duk lokacin da ka zama kana shakkar wanda ya saba wa doron nassin qur'ani da sunna ga sunan sun bayyana karar kan kafircinsa amma kai kana shakkar a ce mishi kafiri to daga lokacin kai ma ka kafirta Allah ka tsare mu shi yasa da yawa mutane shedan yana kama su da wannan fatsar za ka samu mutum shi babu wani aiki da yake yi na kafirci amma shakkar kafircin wanda ya kafirta sai ya kafirta da shi kun gane shi yasa baka da zaɓi inda mutum ya zama kafiri da dalili na ƙur'ani da dalili na sunna dole sai kai da kafiri ne koya kuke da shi komai matsayinsa wani sai kaga an ce wane mai yin kaza mai yin kaza kafiri ne sai ce to za a ce mashi kafiri bayan yana sallah ana gani wannan na faruwa ko baya faruwa ka sake sallar ka wanda ya nuna ana samun mutum yana sallah kuma kafiri ne ko ba samu Allah ka shirya da mu ga ƙur'ani Allah yana gaya mana ana iya samun mutumin da zai nuna ya yi imani a matsariya yake wa minan nasi ومن الناس من يقول آمنا آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا آه. وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون الله مدعو جيسان كيسي ومن الناس تكون متى أنا سامو man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wanda yake cewa mun yi imani da Allah kuma mun yi imani da ranar lahira Allah ya ce wa ma hum bi mu'minin amma ba mu'minai bane yanzu ya faɗi wannan Allah ya faɗa ina fata an fahimta wannan yake nuna ko kai kalmar shahada dole sai ka yi takalannan ka kiyaye abubuwan da ba za su warware ma ita ba kun fahimci wannan Allah ka shirya da mu da a ce in mutum ya yi kalmar shahada kawai ya tsira to da munafikai sun ci bulus sun yi kalmar shahada ko basu ba su tasu ma da suke yi hada rantsuwa suke yi idan ja akal munafiquna idan ja نعم والله يعلم إنك رسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون تو ميزا سكرين اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله آه. إن إنهم ساء ما كانوا يعملون الله مدعوكين سركيت إذا جاءك المنافقون idan munafukai suka zo maka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu nashhadu fitna cewa muna shaidawa innaka la rasulullahi tabbas kai wallahi manzan Allah sai Allah ya ce wallahu alamu innaka la rasulu Allah yana da masaniyar kai manzansa sa ya yashhadu innal munafiquna lakadibuna Allah kuma yana shaida cewa lallai munafikai wallahi ƙarya suke yi ba su yarda ba an gane sai Allah ya ce ittakhadhu aymanahum junnatan sun riƙe rantsoyinsu ne a matsayin garkuwa fasaddu an sabilin lai sai su kange daga hanyar Allah madaukake sarki Allah ya ce innahum sa'a ma kanu ya'maluna lalle su yayi muni abinda suka kasance suna aikatawa yan uwa mun fahimci wannan da kyau wanda yake nuna cewa ba wai idan mutum ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah wannan yana nuna shi kenan ya kubuta ba a'a a lokacin da ya zo bai dauke da wannan kalmar sai ya faɗe ta to in sai ku ɗaga mar ƙafa ina fata an gane wannan to sannan sai a karantar da shi abin da take nufi idan ya ci gaba da tafiya kan abubuwan da take nufi bai canja ba to yana nan musulmi mai imani amma idan ya warware wani abu daga cikin manufofinta to yanzu ya bar musulunci ba sani ba ko kun gane na to ka gani Allah madaukakin sarki ya samu dace saboda haka abu na biyar da yake sa mutum yana da musulunci sallarsa da azuminsa da hajjinsa da zakarsa da sauran ayyukan alkhairi gaba ɗaya da yake yi ya rusa su ya yi dikamfin daga musulunci ya yi ridda shi ne ya ji shakkar wanda ya kafirta cewa kafiri ne mun gane? na abu na shida da yake kafurta mutum ya warware mashi kalmar shahadarsa malamai suka ce shi ne wato istihza'i da wata sha'ira cikin sha'irul islam duk wata alamar addini ta addinin Allah kai izgili da ita to ka kafirci mun gane wannan kai izgili da Allah ko kai izgili da mala'ika ko kai izgili da annabi ko kai izgili da wani mutumin kirki ko kai izgili da wata alama da aka fitar da ita alamar addini ce ma'ana izgili da masallaci ko wata sifa da ake tasirantuwa da ita ta addini wacce da an gani an ga alamar mai addini misali kamar gemu kai izgili da shi misali kamar mace ta sa lufaya kai izgili da lufayar an gane wannan ko ka ga taron mutane da zazo suna wazi kai mutu izgili ko wani abu mai kama da haka wannan ya warware maka musuluncin ka yan fahimci wannan irin wannan ya faru a lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani daga cikin munafikai ya yi rada ma wasu yana magana sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane masu faɗa ba sa cikawa irin wannan mutane bai taba gani ba idan ka kalle su sai ka ɗauka daga gaske ne amma ba daga gaske bane irin wannan izgirin ya wofantar da su ɗaya daga cikin sahabbai yana gurin sai ce wallahi sai na bawa mazan Allah sallallahu alaihi wasallama labari sai kuwa ya tashi ya tafi wajen mazan Allah kafin ya karasa wancan ya je don ya nemi uzuri wajen manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam tun da an ce za a gaya mishi cewa irin maganganu ne kawai da muke a majalisa labari ne kawai ba da gaske muke ba ashe mala'ika jibril ya kawo manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama aya an gane Allah ya ce qul abillahi ya yi dan gari قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون أواز أذري لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعم إن نعفو عن طائفة منكم طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا Allah maɗaukakin sarki yake cewa wala in sa'altahu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wallahi idan ka tambaye su menene la yaquluna za su rinka cewa inna ma kunna na hudu wa abu, abin sani kawai mun kasance ne muna ɗan kutsawa ne cikin labarai haka muna wasa irin zantuka na majalisa na yau da kullum haka Allah ya ce ƙul ka ce musu abillahi yanzu da Allah wa ayatihi ko da ayoyin Allah wa rasulihi ko da manzan Allah kuntum tastahzi'una da su ne za ku yi izgili da su za ku yi wasa kuna jin magana nan da su za ku yi wasa Allah ya ce la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum babu wani uzuri da za a baku kun kafirce bayan imaninku kun fahimci wannan ha kawai sai ka kalle shi da gemu kana shi mai kasun ba irin da ya kai sabon da ya shida nan ko ko ka gan shi wandon sa niskusa ka ce ya tsallake ruwa a ka tsallake ruwa ke wandon ko bai sa wandon kaninsa ko ka gaba da lufaya har ƙasa ta sha hijab ga niƙabi ka ce kuliya a ledabak za a gane waye ali da babba kana yin wannan kakafinta duk wata alama da take alamta musulunci kai wasa da ita to kakafinta musuluncin ta ya warware ban sani ba ko kun gane Allah ka shirya da ku shi yasa rabidatul alam suka fitar da fatawa dangane da drama da ake ta yi ta filafinai da ake yi ƙarƙashin wannan ayar suke cewa duk wani fim da za a shirya matukar a cikin wannan fim din akwai wanda ya fito ya active na Allah ko mala'ika ko annabi ko sahabi ko arne to shi arne ne kun gane? a samu a fim wani ya fito shi matsayin Allah to ya zama kafir ko wani ya fito matsayin mala'ika ne ya zama kafir ko ya fito matsayin annabi ne ya zama kafir ko ya fito matsayin sahabi ya zama kafir ko kuma ya fito matsayin arne ya fito matsayin fir'auna to ya zama kafiri ko boka kun gane saboda wayannan gaba daya ba a wasa da su akwai allon wasa ne akwai mala'ikan wasa akwai annabin wasa akwai sahabin annabi na wasa to akwai kafiri na wasa a ce kafiri ne wani amma na wasa ne qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da ka ce da su da Allah ko da ayoyin Allah ko da manzannin Allah za ku izgili ba uzurin da za a ba kun kafirce bayan imanin Don uwa mun gane wannan wannan kola nurul albab na shehu usmanu dan kodi waje ka karanta gani abun mamaki abin da zai baka haushi shehu mujaddadi ya rubuta wannan a cikin littafin a arewacin najeriya ana karantawa amma kowa ma ba da mota ce yau in ka zo ka faɗa wani yana iya ganin A'a. kawai kama kai ne ka kirkiro abu ne Allah ka shirya da mun gane abu na shida da zai warware maka kalmar shahadarka ne izgili da wata sha'ira daga cikin sha'ir islam abu na bakwai da zai warware maka musuluncinka malamai suka ce shine yadda da cewa akwai wanda ya san wani abu na gaibu ba Allah ba yadda da me cewa akwai wani wanda ya san wani abu na gaibu ba Allah ba ba shi din ake magana wanda ke da aure ya san gaibu ba a'a wanda ya yadda wannan din ya san gaibu musuluncinsa ya warware mun gane saboda mai ba wanda ya san gaibu banda Allah daga ka yadda wani malami ne a shi Allah ya mai baiwa ya san gaibu ko wani boka ne zai baka labari ya san gaibu kama yadda to musulcin ta warware ko annabi ne kake sa rai ya san gaibu don ka ba shi sifar Allah mun gane wannan babu wanda ya san gaibu in ba Allah Allah ya ce alimul gaibi alimul gaibi fala yuzhiru ala ghaibihi na'am إلا من اتقى من رسول فإنه يسلك بين يديه ومن خلفه نعم الله يأتي الغيب shi masanin gaibu shine Allah dan annabi sallallahu alaihi wasallam yace la ya'lamul gaiba illa ba wanda ya san gaibu sai dai Allah to yanzu Allah ya ce alimul gaibi kenan waye ne Allah sai ya ce fala yuzhiru ala gaibihi ahada baya bayyana gaibin sa ga kowa an gane sai ce illa manirta ba sai ga wanda ya amince wa min rasulin na daga manzanni fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min kalfihi rasada shi kuwa idan aka sanar da shi gaibon to za a saka a gabansa da bayansa wani tsaro da zai ba da security ta yadda shaidanu ba za su kawo hari ba har sai ya isar da wannan gaibun ya bayyana shi wa mutane ina fata an gane wani malami ya ce to ai yanzu wannan aya tana nuna annabi ya san gaibu tunda Allah ya ce illa man yattaga rasulin sai wanda Allah ya yarda da shi daga manzo to a yanzu ya yarda da annabi gashi ne ya sanar da shi gaibu to me yasa ba za ka karasa ayat bayan ba tsoro ba idan aka sanar da annabi gaibu an turo shi ne ya sanar da duniya ko ba ya turo shi aka ya sanar da duniya ba idan ya sanar da duniya yanzu har abun har yanzu abun yana nan gaibu ne ko kuma ya tashi daga gaibu Allah na maka menene gaibu ina ji yana kai godiya a lokacin da yake koyo ko to amma yanzu an isar da shi ya watsu kowa ya san shi gaibu sunansa ba gaibu sunansa kun gane karatu shi yasa Allah madaukakin sarki wani wuri yace eh, wa indahu mafatihul ghaib wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu ah. ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كجاينا الله يتوى إنه مفاتيح الغيب yan mabuɗai makullai ki na gaibu a wajen sai duk wani makulli da aka kulle gaibu to a wajen sa yake sai ce la ya alamu ha illa huwa ba wanda ya san shi sai shi ku fa gane ba gaibun ba inda aka aje gaibun to ba inda aka aje gaibun ba kofar inda aka aje gaibin aka kulle ta to ba kofar ba kwaɗon da aka saka aka kulle kofar ko kuma zoben kofar da ake sawa a kulle ba shi ba kwaɗon a zo a sa a kulle to ba kwaɗon ba din da ake iya tafiya da shi wani guri shi ma ya ce yana sa ne ba wanda ya san shi in ba shi ba <laughs> eh to din ma ba wanda ya sani balantana kwaɗon eh balasta kofar balasta ɗakin gaibu ba na gaibu da haka mai da'awar ya san gaibu ratar da ke tsakaninsu da gaibu tana bisa kiɗin ma bai san inda yake bai san shi mun gane wannan saboda haka ba wanda ya san gaibu in ba wa ba in ba Allah shi kaɗan ya san gaibu ka yarda da wannan daga lokacin da kake ji kake hararo akwai wane ya san gaibu to musuluncin ka fa ya warware kar ka yadda ka je wa Allah akan wannan tunanin da wannan aqida yawa mun gane wannan da kyau shi yasa cewa Usmanu dan Fodiyo a cikin littafin sa Nurul Albab sai ce ya rubuta littafin ne saboda mutanen kasar nan sai ce su mutanen kasar nan kala uku ne akwai musulmai waɗanda suna nan kan musulunci akwai wasu arna amma suna ayyukan musulmai akwai kuma arna waɗanda su ba su da bi iskan musulunci ba gaba daya sai ce waɗannan musulmai babu buƙatar sai ya maka bayani akan su don su a bayyane suke waɗancan kafirai babu buƙatar siya maka bayani a su don su ma a bayyana suke sai ce amma wayannan kafirai wayanda suke ayyuka na musulmai ya ce to akan su yanzu su zai maka bayani don ka gane su dalla dalla da ya zo yana littafa su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya sai zo wata gaba sai ce wa minhum man yaz'amu annahu muslimu wa ma'azalika yadda zalika yadda'i ilmal gayb bil kaddi ramli aw bi ahwalin nujumi aw duyuri sai ke fa hada aidan kafirun لا تجري عليه أحكام الإسلام ka ji ba yace daga cikinsu akwai wanda yake rai shi musulmi ne yana aiki irin aikin musulmai ma'ana ana kiran sallah a zo a yi sallah da shi ta yi ma ga yana karanta ƙur'ani, ta yi kaga yana da kuɗi zai iya turewa ya bada zakka ta yi ramadan ya zo da an yi azumi da shi ta yi kaga ya tafi aikin hajji yana ayyuka irin ayyukan musulmai sai ta amma tare da haka yana da awar sanin gaibi sanin gaibu nan sai ce da zane a cikin yashi ku ji ba sai ce aubi a hawalin nujumi ko kuma da halayen taurari a ce tauraruwa kaza da tauraruwa kaza kun gane sai ce ayu duyuri ko kuma tsuntsaye in ka ga tsuntsu kaza kaza ne an gane wannan idan ka ga tsuntsu kaza kaza ne bayan shehu ya faɗi wannan sai ya ce wannan shi ma kafiri ne sai ya ce hukunce-hukunce na musulunci ba sa gudana akan wannan mutumin idan ana cewa musulmi kaza hukunci kaza ya hau kan musulmi to ba da shi ake yi Allah ka shirya da mu yanzu wannan magana ta yi shekara nawa Allah ya gafarta mana don haka dai abu na bakwai wanda yake warware wa mutum musulunci shine da'awar sanin gaibu ka yadda wani ya san gaibu kuma ba Allah bane shi duk girmansa ta yi wani ya ce to ai an faɗa sai aka dace ko ba haka ba a faɗa a dace kuma wannan gesi ne sai aka tanka wannan sa'a aka yi ko ba haka ba ne kai kuma Allah yana so jarrabe ka shi ne kawai amma ba magana sanin ba. shi wanda kake da awar ya san gaibun nan yana samun lafiya yana yin rashin lafiya yana yin tafiya ya dawo lafiya yana haduwa da accident yana yin kasuwanci ya ci riba yana yin asara haka ne ko baya yi duk yana yanayi yana samun kuɗi yana yin talauci kai tsammanin ka in ya san gaibu wannan za su faru eh ka gaya min wanda ya san gaibu ya san inda zai je a tsara kuma ya ya san tafiyar da zai yi accident kuma ya je tafiyar eh sai ka samu wani rusheshen boka yana ba wa mutane labarin gaibu yana dudduba musu abubuwansu ga wani tire ya cika da yashi a ɗakinsa yana zazzana maka yana ce ma kaza da kaza da kaza amma ana nan sai ka shi yana zana maka ya ce maka kasuwanci iri kaza shine yake akwai arziki a gidi shi kuma yana yin talauci a lulluɓe so yake ka zo ka bashi ya ce bana idan aka noma abu iri kaza shine za a samu kuɗi kuma shi yana nan kwance bai je noma ba kuma ya fi ka son kuɗi ana nan Allah in ya ga dama sai ya je homai accident sai ya karye kuma har yanzu kai baka gane wa'azi Allah ya maka ba ka gane ba zai iya ba inda ya san gaibu me yasa ya tafi inda ya je wa accident ya dawo ha idan mutuwa za ta zo ta ɗauke shi gombe kuma ya san gaibu kai za ta zo ta same shi a gobe <laughs> kafin ta zo ba ya wuce kano ba <laughs> mun gane wannan don haka ka gamsu babu wanda ya san gaibu in ba Allah ba daga lokacin da ka yarda akwai wani wanda ya san gaibu ya san halin da kake ciki kai kuma baka gaya mishi ba to ina tabbatar maka kalmar shahada ka ta ka yi kokari ka sake musulunta kawai kun gane abu na takwas da yake warwarewa mutum musuluncinsa malamai suka ce shi ne son wani irin soyayyar Allah son me? son wani irin soyayyar Allah ka saka wa Allah nidu ka ji kana son wannan irin soyayyar da aka yi zace ayi Allah daga lokacin da ka fara jin wannan wanda kake wa soyayyan nan malaminka ne shugabanka ne mai gidanka ne mahaifinka ne mahaifiyarka ne abokinka ne yayanka ne ko ƙaninka ne ko ma waye matuƙar ba Allah ba ne to ka gane musulunci ka kun yi bankwana da shi ka sallami musuluncin ka a wannan lokaci ya warware Allah ka tsare muka tsare mana imanin Allah kuma ya hana mu mai wannan ko ba haka ba Allah ramma a suratul baqara Allah yake wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan الله نعم والذين آمنوا أشد حبا لله أه. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب نعم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب الباب مذاب جاء وقال الذين اتبعوا له أن لنا كرة فنتبرأ منهم لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار Sarki ya ce wa minan الناس cikin mutane ana samu man yattakhidhu min dunillahi an gada wanda yake riƙe niddu kuma bayan Allah ana iya samu wasu ka samu suna da wato andad wanda shi ne jam'i na nufi kamar ka tambayi Allah to Allah ya ake a rike wani niddu kuma bayan ka sai ce ka hudbilla son su suke yi kamar soyayyar Allah an gane da wannan sai malamai suka ce duk wanda ka so shi kamar soyayyar Allah to ka saka wa Allah ne kun gane suna son su ne kamar soyayyar Allah to ya soyayyar Allah take ya soyayyar Allah take wa ku asan ku ba ku san Allah ne to ya soyayyar Allah yake soyayya irin soyayyar da ake yi wa Allah malamai suka ce ita ce soyayya wacce idan ya faɗa to dole sai an yadda da abin da ya faɗa irin soyayya da ake markar idan ya ba da umarni to sai an karbi umarnin saboda soyayyar da ake mara mun gane idan ya hana to sai an hannu kun fahimta soyayyar da ake yi wa Allah ita take sabbaba bin dukkan umarnin Allah madaukakin sarki domin soyayyar ta sa abin da yake wajensa kake matukar ƙauna ba ka son wani abu daga wajen wani ba Allah ba kun fahimci wannan duk wanda kai mashi soyayyar da take sabbaba maka ganin cewa duk labarinsa sai an yarda duk umarninsa sai an bi duk haninsa sai an hannu ba Allah ba ne wannan shirka ne mun gane wanda za a yi wa wannan kadai ba Allah ba ya zama ba shirka ba annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi kuma allah ne ya ce a ba allah ta kun gane karatu amma duk girman mutum idan ya bada labari ba dole ba da sai an yadda labari kun gane duk girman mutum ba wajen duk umarni da ya bayar sai an bi ba akwai umarni da zai bayar ba za a bi ba sannan duk girman mutum ba wai duk abin da ya hana sai an hannu ba shi yasa da ka fahimci wannan ka fahimci waye Allah daga nan duk wanda kake tare da shi abinda zai gaya ma a aune yake a wajenka shi yasa imamu malik Allah ya lullube kabarinsa da rahama yake cewa ma min ahadin illa minhu yu'khadhu wa yutrab babu wani kwalli daya face ana karba daga gurinsa kuma ana mayar masa an gani sai ce illa sahib hadal kabar sai dai ma'abuci wannan kabarin sai nuna kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ne duk abin da ya bayar karba kawai za a yi ba a mayar wa amma ban da shi duk girman mutum idan ya bada umarni ana iya kin karba umarnin duk ilimin mutum in ya bada umarni ana iya kin karba kun fahimci wannan yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar soyayyar Allah sai Allah ya ce wallazi na amur su masu imani da Allah a shaddu hubban lillah su ne mafiya tsananin soyayya ga Allah madaukakin ma'ana su soyayyarsu sun fi nuna wa Allah soyayya sama da komai a duniya za su iya ɓatawa da kowa kan Allah kun gane saboda me sun gane soyayyar da Allah yake musu ai anan na gaya muku soyayyar da duk ba ta Allah ba to dirkaniya ce kun gane wannan wani yanki ne daga cikin rububiya ka gano shi shi zai taimake ka wajen uluhiyya domin dama shi tauhidul rububiyya ne dalili na tauhidul uluhiyya to duk wata soyayya da wani yake maka ba Allah ba ka ɗauke ta a matsayin hauragiya da shirme wannan zai taimake ka ga gano Allah shi kaɗai ne abun soyayya shi kaɗai yake son ka banda Allah ba mai son ka ba mai ƙaunar ka haka ne kun gane karatu eh kun yadda banda Allah ba mai son ka ba mai kaunar ka kun yadda yanzu mahaifinka ya son ka yanzu mahaifiyarka ba ta son ka ai soyayyar mu kore gaba daya yanzu matarka ba ta son ka ko danka ya son ka yanzu dan uwanka ba ya son ka ansar ita ce a wanda yake son ka Allah ne kawai wanda ita ce matsayar malaman akida babu mai son ka a duniya in ba Allah kai hasali malaman akida ma suna ganin cewa duk wani abu da ka san sunansa halitta asali shi tsiyayya yake da kai zaman ka lafiya da cin moriyarsa da kake yi shine gwargwadon alaƙarka da Allah Allah yake kare ka yake sallaka ka a kansa ta yadda dole ya amfane ka shi yasa annabi yace ihi fazillaha ya fazaka ka kiyaye Allah sai ya kiyaye ka idan kuma ka ki to sai a kawo harin sai ya same ka amma kullum cikin kawo ma hari ake na rana da na dare Allah ka shirye da mu kun gane wannan kar mu tafi waccan gabar ita wannan tana zuwa wata rana za mu tattauna kanta amma dai ba mu rumu warware da muka ballo babu wanda yake kaunar ka in ba Allah ba suka ce duk wani da zai ce yana son ka a cikin mutane gaba daya soyayyar da yake maka akwai matsaloli guda uku a cikinta matsaloli guda nawa guda uku ka fahimce su da kyau in Allah ya taimake ka ka fahimci wannan to wallahi za ka kama Allah ka watsa da kowa idan ka gagara fahimtar wannan to kai ka shiga shiri ne ke suka ce duk wata soyayya da ba ta Allah ba banda wahalar da kai a cikinta ba komai na biyu suka ce duk wata soyayya da ba ta Allah ba ce a cikinta banda tauye maka haƙƙi ba abinda za a samu suka ce duk wata soyayya wacce ba ta Allah ba ce asalinta ma ƙarya ce yaudara ce kadai kun gane ko kuna buƙatar ƙarin bayani eh akwai buƙatar bayani ta ina take wahala idan ka kalli duniyar gaba ɗayanta duk sanda ka kuskura ka ce kana son wani to kai aiki ya same ka banda wahala ba abinda zaka nika yi a kansa haka ne ko ba haka bane ka lura duk wanda yake wahala da kai don Allah masoyinka ne ko makiyinka kai duk wanda kake wahala da shi masoyi ne ko maki kai wahala ko da ta ziyara ce kawai bari in je in kai mai ziyara ai aiki ne ko idan baka son sansa ba zai yi ba ha ah? shi yasa idan mutum ya sha aqida ya ƙoshi, ƙiyayya ba ta da masa duk lokacin da kake ba ka son ka to shi kamar ka shi hutu ne kun gane daga lokacin da ka fahimci Allah da kyau duk wani abu da ya kamata ya zame wa dan adam matsala kai ka ganin shi kake arziki ne alkhairi ne ba sharri ba yanzu da za a ga mutum da tido yana ta fama da gidansa tun yana matashi yake ta ɗawainiya da gidan kullum sai burewa yake yana jemewa gashinsa tun yana baki wulib ya dawo fari tas sai fama yake da mutanen gidan shinkafa ta yi tsada kullum ya zauna sai surutu yake yana kwanan shinkafa dari shida da hamsin duk wannan ɗawainiyar da yake yana kai kuma ya gagara guduwa ya bar gari da Allah mai gami shi ku faɗa mun ƙiyayya ce ko soyayya ya ce ta riƙe shi shi ya sa yake shan wannan wahalar inda baya son su cikin biyu ɗaya zai faru ko dai ya tafi da shi ya bar su ko kuwa idan ya zauna ma zai ce ba ruwan shi da su kowa ya ta kansa mun gane wannan da kyau to shi Allah gaya mun wata ɗawainiyar ce a cikin soyayyar ku da kai da shi da kake mishi eh wa yake ɗawainiya da wani kai da shi kun gane karatu na biyu malamai suka ce duk wata soyayya wacce ba ta Allah ba tauye wa ɗan adam haƙƙinsa take yi ka lura yanzu idan wani ya cuce ka amma yana so ya sha haka kawai ya tsallake da wa zai yi amfani da masoyinka ko da makiyinka da masoyinka idan ya tayi sai ce da Allah a garin gomben nan dawa dawa kuka san wane yana ganin mutuncin su sosai a ce mashi akwai wane a wuri kaza akwai wane akwai wane sai je same su da Allah ya zo neman alfarma ne a roƙa mishi wane ga abin da yake kasanin su kada kaza ko ba haka ba da sun yi maka magana shikenan sai dai ka ce kash billahi lazi yayi sa'a da ba ku sa baki ba ya zo na haƙƙin naka da aka tauye aka hana ka da haƙƙinka da masoyanka aka yi amfani ko da maƙiyanka ba ku ansa ba wanda fa ne amfanin masoyan kun gane amma yanzu ga maƙiyanka ya nemo za su tare ka ai kamar ya maka allura soja ne ba sai ka kwace sai ka kwace yakin ka abu na uku suka ce duk wata soyayya da bata Allah ba ƙarya ce kawai a cikin ta ƙarya ce kawai ina ma'anar ƙarya suka ce duk wanda ka san yana son ka ya ce yana son ka to akwai wani benefit da ya sa yake son ka in ma dai a yanzu wa in ma nan gaba yake sa rai haka ne ko ba haka ba ne mahaifanka su ne aka yadda a duniya sun fi son ka haka ne don haka suna ta ɗawainiya da kai na wannan soyayyar amma har kawai ne ko akwai wani abu da suke bukata akwai abin da suke bukata idan girma ya kama su ka taimake su haka ne ko ba haka ba ne shi yasa idan aka kai wannan lokacin ka zama kato baka iya yi zai ga ne maka an kore ka ana albasa bata yi ruwa ba sannan suna so ka musu addu'a bayan sun mutu a ce kaga akwai wani dalili su na kashin kansu cewa suna son ka dan wata bukatar kansu ne haka ne Da tsakaninsa da mahaifa da yake son su ya je ya taimaka ya musu kaza ya musu kaza haka kawai ne ba haka bane akwai abin da yake bukata ya san akwai wani ki da Allah ya basu su idan suka bude yana ga to ba matsala idan ko suka kulle ya shiga uku ko ba haka ba shi yasa zaka yana ta iya kokarin sa yana ta fama idan aka ce kai wani wallahi kana dawainiya da iyayen nan naka yace kai dai Allah ne ya raba mu da su lafiya ku taya mu da addu'a kaga abin dole ya zame mishi akwai wani abu naki na kashin kansa ne Allah ya sa mun gane matarka da take son ka haka take son ka kwa ko wani abu ha idan ta rasa wannan abun ba za a ci gaba kai din da kake son ta haka kawai ne kwa ko wani abu idan aka rasa za a ci gaba da tafiya wannan fa ita ce rayuwar yan uwa na ƙoli da zaka samu shine wanda zai ce maka dan Allah nake son ka ko ba haka bane shi ma dan Allah din akwai benefit ko babu shi mutum haka Allah ya shi Allah ya yi mashi shegen wayo shi duk abin da zai yi sai ya karanta ya karanto ya san Allah yana da ka'ida ta idan ka ba da ɗaya zai baka goma to yanzu shi yasa yake son ka idan Allah yake maka dan Allah tunda duk in ya baka da ya san Allah zai kawo goma in ya baka naira dubu akwai dubu goma da Allah zai kawo idan ya baka goma ya san Allah zai kawo dari <laughs> yanzu wayo ne ko ba wayo bane to shi Allah ku gaya mai shi kuma ina yake so ta ina zai ci ribar shi fa haka kawai yake kaunar ka ba abin da ka taɓa mishi kuma ba wanda kake mishi a yanzu nan gaba ma ba abin da za ka mishi kun gane karatun ashe ka gane mai kaunar ka ko ba gane ba shi yasa da yawa in na faɗi wannan magana sai in bada misali idan muka tashi daga karatu yanzu in ka je gida kai mutuwar karya kai me kai mutuwar karya Kaɗan yi bilin bilin da ido haka kaɗan shi shura ƙafa. a ce ka mutu za ga duk inda danginka suke za a gayyato ko ba haka bane kowace ce kwana za ka ta ɗora hannu a kai ta fara ihu ba haka suke yi ba to idan tana wannan ihun da take tana kuma ga za ka ji me za ta faɗa za ka yi tana cewa shi kenan ita yanzu ta shiga uku ta lalace dama kai ne kake taimakonta <laughs> yanzu kuma tun da ka riga ka mutu shi ka ji ashe kukan na banza ne ba kai take kauna ba ba ruwan wai ka mutu za a danda ka kabari a narke ka wannan ba matsalar ta bane ita damuwarta an stopping source of income ɗinta wannan shine matsalar ta dan taimakon da take samu yanzu ya kure wannan shine kawai damuwarta kukan kawai wannan dalilin shi kenan duk wannan jaje-jajen da kake gana yi galibi ba jajen ka bane jajar nasu ne na kansu yan kun gane ashe ka gane soyayyar kowa kawai da ake maka rudani ne kawai na ɓata ma lokaci to shi Allah nan da yake ƙaunar ka ya ƙirƙiro ka yake son ka don Allah ka gaya mun mai kai mishi me za ka iya mishi ka biya shi yaushe za ka kai ya ci moriyarka duk abin da kaga ya ce ka yin nan abu ne da zai ƙara ma amfani a jikinka kai karan kanka saboda ƙaunar ka ne yasa in ka yi abun sai ma ya baka sakamako idan ka ƙi yin abun sai ya azabtar da kai don jin takaicin kayi abun da zai cutar da kai kun gane to yanzu don Allah idan za a yi hukunci a nan ga yamu waye mai son ka to shi yasa malaman aqida suka ce Allah shi kaɗai yake kaunar ka kun gane to duk wanda Allah ya taimake shi ya fahimtar da shi wannan har cikin zuciya dan Allah akwai wanda zai mai barazana da soyayya ha ba ku an sami ba dan Allah akwai wanda zai iya daidaita soyayyarsa da ta Allah dan Allah akwai wanda zai iya saurara ya bar Allah Shi ne ma'anar wallazi na amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani su su ne mafiya tsananin soyayya ga Allah mu da kuke saboda sun gane Allah sun fahimci son da Allah yake masu. sun gane sauran gaba ɗaya cewa ne aka shirya Allah ya sa mun gane su kuma saura sai ga sun riƙe wasu abubuwa suna son su kuma bayan Allah irin soyayya da ya dace a yi wa Allah suna sa ran kamar za su iya musu wani abu wanda mai yin wani abun Allah ne mun gane sai ya ce walau yaran zalamu idh yarawna al'azaba annal quwwata lillahi jami'a da dai waɗanda suka yi zalunci suka yi irin wannan abu suka riƙe wa Allah niddu Allah maɗaukakin sarki ya ce da dai za su gani lokacin da kafirai za su ga wuta walau yaran lazina zalamu ya raunar azaba lokacin da suke hangen wuta an gane yanzu nan Allah madaukin sarki yana gaya mana akwai lokacin da za su ga wutar gata to in sai yake faɗa da za su ga wannan lokacin da za a kawo musu bidiyo na filin tashin alkiyama lokacin da za su ga wuta kun gane karatu? da za su gani annal quwwata lillahi jami'a cewa ƙarfi gaba ɗaya na Allah maɗaukakin sarki ne malamai suka ce akwai takadiri a nan gurin ai wato annal ƙuwata lillahi jami'a la'alimu annal quwwata lillahi jami'a da sun san ƙarfi gaba ɗayansa na Allah ne da za su iya kalla yanzu da za a kawo musu fotokofi. da abin da zai faru kiyama da tun daga nan za su gane ashe karfin gaba ɗaya na Allah ne za su watsar da kowa su zubar da kowa su aje kowa su kama wa Allah madawake kai an gane wannan da za su tabbatar da cewa annallaha shadidul iqab Allah mai tsananin iqaba kamar ka tambayi Allah kai yanzu da ake baka labarin su irin wa'annan mutanen da za su ga wannan kamar katin bai Allah to me zai faru ne sai Allah ya ce idir tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'aw al'azaba wa taqadda bihim al'asbab yace abin da zai faru a wannan lokacin wa'anda aka yi biyayya za su yi tawaye wanda suka musu biyayya wani zaka ga soyayyar iyayensa ce ta ɗauke shi yake musu soyayya soyayyar da ya dace a yi wa Allah ya aje umarnin Allah yana bin umarnin iyayensa wani za ka ga shugabanninsa ne yake yi wa irin wannan oga ko wani shi ɗan shamniya ne a gida alaji ne yake wa irin wannan abin wani malaminsa ne yake wa wannan wata mace mijinta ne take ma wannan wani ma matar shi yake yi wa wannan wani ɗansa yake yi wa wannan to duk wanda da ya kai wa wannan ba za ka gane kayi wasu tayin ɗinka ba sai lokacin da ƙiyama ta zo Allah ya ce wannan lokacin wa'anda aka yi wa wannan biyayyar wa'anda aka ɗauki umarninsu aka ajana Allah aka so su yadda ya kamata a so Allah saboda wani abu da ake nema daga gurinsu in ma kwanciyar hankalinsu in ma yardarsu in ma jin daɗinsu in ma biyan buƙatarsu in ma wani abu da ake so a ɗan samo daga gurinsu to a wannan lokacin za su yi tawayewa wa'annan da suka ɓata lokacinsu a kansu in ji Allah madawwacin shi ne ma'anar idi tabarra alladhina tubi'u min alladhina tabau to me ya faru da haka za ta faru tunda a duniya ba a yi ba Allah ya ce wa rawul azaba azaba su gani shi yasa duk idan kaga yana daga maka kafaru a nan duniya ne wallahi na maka shi shi ne ko shi zaka rena ni uwa tana ce maka zan daga maka nono wallahi duk anan duniya ne wallahi na ce ni mu za ka ja da mu duk a nan duniya ne Allah ya ce wa ra'awul azaba sun ga azaba a wannan lokaci wata qatta'at bihimul azbab duk wasu sabubba da suka hada alaka tsakanin su sun yanke inji Allah madaukakin sarki duk wani dalili da aka yi linkin kuka yi ganin a'a kamar zai iya yin wani abu ya yanke inji Allah madaukakin sarki ba zai iya komai ba a wannan lokaci karka yadda ka shiga wannan layin domin da ka shiga nan ta ɓaci ko ba ta ɓaci ba shi ya sa Allah Maɗaukin sarki ya hana ka iyayenka shi ce ka kyautata musu don haka kyautata musu da shi ba wai don kana tsoron su ba a'a don kana jin tsoron Allah ina fata kun gane wannan haka ake yin mu'amala yan uwanka da dangi ka yi mu'amala da su ba don kana jin tsoronsu ba ko don kana kwaɗayin abin hannunsu a sai dai kana kyautata musu don Allah ne Allah ne ya ce sada zumunta kawai sai ka sada kun gane karatu matarka ko matanka kana kyautata musu ne ba don kana jin tsoronsu haɗa fuska ba ko sai yaji ba shi ne matsalarka ba kowa wurin ya mutu a'a kai damuwarka Allah ya ce wa na bilma a rufi wannan shi yasa kake kyautata musu ina fata kun gane mijinki kina marɗa a gwargwadon iyawarki ba wai don kina jin tsoronsa ba ko don wannan soyayyar kawai da yake masa a'a sai don Allah ya ce ki masa Allah ya mun gane karatun idan muka taru gaba ɗaya muka makalkale wa Allah to shi zai ba wa kowa matsayinsa saboda shi ya yi kowa shi ya raba wa kowa matsayinsa ina fata an gane amma duk lokacin da kace kai za ka kwaci matsayin da kanka to sai Allah ya bar ka kwata ya gani mun gane sai ka gama ɓata lokacinka dan ka kyautata mishi ya ji daɗi sai kin gama ɓata lokacin ki don ki kyautata mai ya ji daɗi ka gama ɓata lokacinka dan ka kyautata mata ko ka kyautata musu ka gama wannan shirmen da kake yi in aka je filin alkiyama suka ga azaba su ce ba mu ba kai ƙarya kawai kake su ba su san ka ba harkar gaban ka kai suka yi tarsu kaga ta waye ɗan uwa mun gane wannan Allah ya san mun fahimta a daidai lokacin ba abun da ya rage banda sai da na sani sai cizon yatsa ko ba haka ba shi yasa sai Allah ya ce idh tabarra'a alladhina tabu wa qala alladhina tabu sai waɗanda suka yi biyayyar za su ce law anna lana karrata ina ma dai akwai maimai da ma dai a dan ba mu lokaci mu ɗan koma duniya mana to me za ku yi an koma duniya fa na tabarra'a minhum kama tabarra'u na. mu ma za mu masu tawaye kamar yadda suka mana tawaye yau a koma duniya ku gani za ku ga tawaye za ku san mun iya tawaye mu ba zai yi amfani ba zai yi amfani ba don haka tun anan duniya ka zauna akan basira in tawaye za ka yi ka kai tawayen tun a nan duniya tun kafin aje gaban Allah mun gane kar a je sai an ga wutar jahannama wanda kake bi shi yayi maka tawaye sannan ka dawo kana cewa da an dawo da kai tawaye to gane tun a nan kai kai tawaye idan ka gano abin da zai dora ka akai ya saba wa Allah da manzon Allah kamar tawaye mun gane duk abin da zai dora ka akai in ya ci karo da manzan Allah ya ci karo da na Allah to ka bar shi kai tawaye duk girmansa don matsayinsa kun gane idan kaki don gudun ɓacin ransa ko don tsoronsa ko don wani ganin girmansa ko don neman yardarsa to ranar alkiyama shi kuma sai ya waye maka gaban Allah madaukakin sarki ƙarshe ka dawo kana cewa da za a dawo duniya kai ma da karama fa natabarra minhum kama tabarra'u minna sai Allah ya ce kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim kamar haka Allah zai nuna musu ayyukansu gaba ɗayan da waɗanda aka ɓata lokacin a kansu da wanda suka ɓata lokacin gaba ɗaya da na sani ne tsakanin su inji Allah mada kuke sarki wa ma hum bi kharijin minan nari ko ba zama masu fita daga wuta ba Allah Allah ka tsare mu kun fahimci karatun nan to duk wanda ka yi wa soyayya soyayya da ta dace a yi wa Allah kana yi wa wani cikin halittar Allah to musulcin ka ya wayo yan uwa mun fahimci karatun da kyau yaya muna da lokaci da lokaci yayi za mu taƙaita a nan gudu abinda muka faɗi daidai Allah ba mu lada ba mu iko aiki da shi abinda muka faɗe shi kuskure kuma Allah ya gafarta mana kuma ya shafe cikin zukatan mu Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin Allah ya sa mu mutu muna kan wannan addini na musulunci ba tare da mun juya ba subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wajen tá karatun logo